Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. ya yan wana musulmi na duniya da na Afirka gabaki daya. To musamman dai mutanen Nijar. Da Allah zan yi wannan akan mutanenmu na Nijar waɗanda waɗansu sun gane waɗansu wanda ba su gane ba wayanda suka gane su riga kwatantawa wanda ba su gane ba na farko yana so yi bayani akan makwabtan mu bana cewa ko kasa kaza ko kasa kaza a makwabtan Nijar ga baki ɗaya. idan kuka yi tunani wannan matsaloli da ba ma matsala ce ba wannan abin da ya faru a Nijar ce mutane suke ganin kamar samun sabani da makautanmu zai kawo mana yunwa ko talauci babu ɗaya wanda zai kawo mana yunwa ko talauci yanzu dan allah dan annabi mutanen nijar ba za a samu bono wanda ya shekaru kamar na wanda aka yi wa alif ɗari tara da hamsin da biyar wanda ya san da sanin cewar wai ake mana kirarin yunwa za ta kama mun bata da waccan kasar mun bata da waccan kasar bukwa tunanin mu a nan Nijar muna da wani yanki da ake ce da margu da margu take noma hatsin da za mu ci mu shekara muna ci ko da dan an tsallake mana da damana ɗaya ma da margu in ta hatsi ya ishi ƙasar Nijar gaba ɗaya da makwautanmu kuma a cikin hatsin nan da ake yi na da margu kuka tuna akwai zamanin wani shugaban ƙasa an ba jori bane ba zamanin kunce ne har mun taɓa bai mali taimakon abincin nan yankin nan na da marguwa har yanzu albarkashi tana nan dausayin shi na nan ba noman rani ba da ake noman hatsi ne ake na gona na damana kuma noman nan da ake yi da na rani da na damana ba kowa ba ne ya kama mana matsaloli muka samu rauni a kansu wallahi aikin da nasaru ne su kirkira kungiya a ce yan baka ciki ba a baka mataimakon noma kuma shi wanda za ba taimakon noma ba noman bai sunan manomi ne manomin da yake noma ya yi jibi haye wani kwarkwashi a baya a rika ce amanda ne a wancan lokaci da za a kama noma har sai an yi gudun kanwa mun sha sare na ake kama noma kuma yanzu shi ne za a zo ana suna mana cewa in mun bata da wata kasa da wata kasa to wai ita kasa da take kawo mana garin rogo wannan wani salo ne da kusan sani ba a kawo kare ne ba a ɗauke mana akuya wanda ya kawo ma garin rogo ka saya shi kuma ya tafi da wakenka wa aka wayo ka kawo abin da baka ce ka sai da mun na sai da maka abin da baka ce hina kai ai baka riga ce bata gogawa yalwa ta su ne to ni ina so dan Allah da Annabi mutanen Niger su sa a kullun su wanda ba gane ba amma har abadan abadina a Nijar wallahi ba mai bayinwa ko mai ba talauci ku dauka tunda duk mutumin da yake da shekaru kamar nan ni ban na kilga wanda aka haife shi a shekara alif ɗari tara da hamsin da biyar kawowa yau ya taba ganin daga daga gusum an ɗauko da yanka nijar ya taba ganin daga gusum an ɗauko sani an kawo nan kasar ya taba ganin daga gusum an ɗauko tumki an kawo nan wajen ka taba ganin daga gusum an kawo dawaki nan Niger an da? ka taba ganin daga gusum an daga gusumcin nijar ko yammacin ta an kawo jirgi an sai da? ka taba ganin an ɗauko kare an ci yaya za a yi mutanen da su wani ma zai zo su yi jiki mu gyara da kare kuma a ce mu za mu yi mu me yasa mutane kuke kan konin bugun mata to dukkan mutanen da suke cewa wai za a yi kaza za a yi kaza to su tuna tunda Allah ya halicci duniya tunda Allah ya halicci duniya a Nijar dai wake dai wannan wanda ake cewa wake ba mu san ba mu taba ganin lokacin da ya kare kuma anan kasashen makautan mu babu kasashen da ba a kai shi kuma na kuma Libya kanta tun kanta bai hau mulki ba daga nan kasa ake daukar rakuma ana kaya Libya da Allah dan annabi mutane wanda ba su da tauhidi su nemi malamai wanda kuma san gaskiya ya je tambaye mai gaskiya ita kaje da gaskiya da ma, an kana neman ta nemi wanda ya santa to mu dai mun tabbatar da cewa lamun jiya mai bayanwa in dai a bar da margo kuma noma turawa ne suka lalata shi daga kungiyar manoma noma ya lalace yau an ka taimako maka cikin kungiyar maka kana da gona daga nan ta kai kilo goma ba ba ka taimako sai a dauka abai mai kunya biyu yau ma a kama da murguma a ga mai yunwa ta hatsi hatsi zunzurutu wata uku yake a gona ba kwashe ba kuma samarin mu nan karkara da margu kake zuwa bugun hatsi ka zo da bugun goma mata suke zuwa bugun hatsi da rakar gurbin dimbiji su zo da buhu biyar to wanda bai san Nijar ba dama wanda kaji ya ce maka ai ba a za mun bata da kasa kaza ba ba su ba masara ai muka bata da kasa kaza ba a kawo mana hatsi kai ne baka san bin da ake hadin, ko kuma kai ne baka noman hadin, kai ne baka san shi ma mu mun san da ake noman hadin. ba wani abu ne ba kuma da kuke tunanin wani bature ai baturawa da suka zo ya zami da yan da amurka da faransa ta sau kwashe su ya zami yanzu ko kuma ta da wannan makamin wannan ko shine makamin nukiliya wannan ko shine atom bomb wannan kwan kana karkashin kasa ma kana karkashin kasa ma an haka halba shi wala zai same ka to wannan kenan Saƙon dattijo daga jamhuriyar Nijar Alhaji Mamman Sanadi kenan ga al'ummar jamhuriyar Nijar a game da dambaruwar da take faruwa tsakanin makwabtan ƙasar jamhuriyar Nijar musamman ma dai ƙasar Benin wacce a yanzu haka ake ta dambaruwa inda kamar yadda kuka ji ta bakin nasa alhaji mamman sanadin ya tabbatarwa da al'umma cewa babu wata ƙasa da dan Nijar ta samu matsala da ita ta ɓata da ita wai za ta yi yunwa da kuma talauci kamar yadda wasu wanda ba su fahimta ba suke ganin cewar rigima da kuma dambaruwa tsakanin makwabtan jamhuriyar Nijar hakan ba zai haifarwa da jamhuriyar Nijar ɗa mai ido ba musamman ma dai mun kafa misali ne akan dambaruwar da take faruwa a tsakanin jamhuriyar Nijar ɗin da ƙasar Benin dangane da rufe boda da kuma janye wasu tallafe-tallafe da yake tsakanin jamhuriyar Nijar ɗin da ƙasar Benin ɗin. Maganar Najeriya ma dai ba a ta ita domin ita ma dai ta shigo da wasu al'amura na janye tallafinta musamman ma akan lantarki da wasu al'amura dai wanda ECOWAS ta shiga ta fita aka hana jamhuriyar Nijar din. To a yau da ya mamman sanadi Alhaji mamman sanadi bai kama sunan wasu ƙasashe ba da suke makwabtaka amma ya yi jan kunnensa tare da kira ga 'yan uwa al'ummar jamhuriyar Nijar akan ya kamata su hankalta su kula kuma su lura akan wannan batutuwa da ake ta dambaruwa domin babu wata ƙasa da ta isa don an ɓata da ita a ce jamhuriyar Nijar za ta shiga fatara da talauci da yunwa da kuma hali na ƙaƙa na kayi ku dai kawai al'umma ku riƙe Allah ku riƙe tauhidi ku yi ta addu'a da kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya tabbatar da alkhairi a jamhuriyar Nijar ɗin. To wannan kenan mai sauraro saƙon alhaji mamman sanadi da ka saurara tun a fari dai cikin wani bidiyo kuka saurari bayanai daki-daki dalla-dalla da wannan zamu ce a huta lafiya daga tashar Hausar mu TV. za mu so mu ji comment ɗinka ka, ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan number whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika muna sake roƙonka idan wannan shine farkon kasancewar ka a cikin wannan tasha ta mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe. mun gode bisalam a huta lafiya daga tashar hausar tv sai mun ji daga Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.